Kalangu, Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Masu sauraron mu tare Muhammadu ne yake muku lalimar haban kasancewa da ku a cikin shirin amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin maimakon labarun za cewa a yau ne ranar 'yan gudun hijira ta duniya kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta yi tsokaci dangance da rashin kai ga 'yan jarida na samun bayanan bakin haure. Ƙawancen jam'iyyun siyasa FDR sun fitar da wata sanarwa. A yau rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne akan wata muhawara da aka gudanar a cibiyar Lasidel dangance da ɗariƙar Salafiya. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Albarkacin ranar da aka keɓe a duniya domin 'yan gudun hijira a yau, ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta wallafa wani sakamako dangance da irin wahala da manema labarai suke sha wajen kai ga samun labarai daga baƙin haure a cibiyoyin da ake kula da su a ƙasashen Afirka da Turai. Ƙarin bayani tare da Gungu Muhammad. Reporter San Frontier ta nuna halin da bakin abure suke ciki al'amari mai muni ga rayuwar bil'adama a shigar wannan karni na 21 inda ake ganin bayar da tsoro, turzawa, kamawa, kai kara, hana samun izini da hira ta rediyo da rediyo mai hoto, amshe kayan aiki, kora a fitar da mutum daga ƙasa. Su ne halayen matsalolin da 'yan jarida ke fuskanta yayin da suke buƙatar samun labaru a sansanin da ake karɓar bakin abure. Lamarin ya fi kamari a yankin Agades, ƙasar Nijar, sararin da ya zamanto magamar bakin aure 'yan asalin ƙasashen nafiyar Afirka, ko da katin aikin jarida, harabar OEM bata shiguwa ga 'yan jarida. Babban sakataren Reporter San Frontier Christophe de Loire ya bayyana cewar ƙasashe na da yauni a kansu da kuma kulawa na kar a sanya da baibayi ga samun gudanar da aikin jarida tare da ɗaukar maganar tsaro kamar hujja da kuma fifita tsinkaye mai hazo ga sanin gaskiyar faruwar lamuran da ke afkuwa masu muni. Ɗan adawa Hamma Amadu shugaban jam'iyyar Modern FA Lumana wanda yake neman mafuka a ƙasar Faransa ya fita zama ɗan majalisa kotun tsarin mulki ce ta bayyana haka a sakamakon da ta fita a ranar goma sha tara ga wannan wata inda kotun ta ce ta yi la'akari na rashin kasancewar hama amadu a matsayi na ɗan majalisa zaurin majalisar dokoki ne dai shigar da bukata ga kotun tsarin mulki bakwai ga watan da muke ciki wannan mataki dai sakamako ne dalilin hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta birni mai ta yanke wa hama amadu Aliyu na ɗaurin shekara ɗaya a gidan kaso. A jiya ne aka bayyana sakamakon shari'a wato na hukumar nan da ake yi wa wasu A jiya ne aka bayyana sakamakon shari'a na, na tuhumar da ake yi wa wasu matasa farar hula biyu na ƙungiyar EGDN waɗanda suka buƙaci shugaban ƙasa ya nemi wa'adin mulki na uku, Salisu Ibrahim da Bara Isufu. A jiya a zandar sakamakon shari'a an yanke musu hukunci na ɗaurin shekara ɗaya a gidan kaso, sannan kuma alƙalin shari'a ya yi watsi da wata buƙata na sakin a satin da da ya gabata na ba da belin Alhaji Iliya Dan Malam da Hayya Badamasi kamar yadda lauyan da yake kare ƙungiyoyin fararen hular ya bukata. A yau da safe ne kawancen jam'iyyun siyasa mai suna FDR suka fitar da wata sanarwa inda suka yi Allah wadai da takardun haihuwar da ake yi wa jama'a a cikin tsarin shirye-shiryen zaɓe na shekara 2021, inda gamayyar jam'iyyun siyasa sun yi zargin ƙungiyar OEF da haɗa baki da masu mulki na ƙasar Nijar. Inusa Dodo shine ya fassara sanarwar da harshen Hausa ga abin da yake shaidawa Habibu Garba. kwamiti wanda aka ce ma FDR shi wannan mutum na OEF bai taba kawo mu Nijar alheri ba bai taba aikin da zai sa yan ƙasa da yan ƙasa su zamna su sasanta tsakanin su ba don haka FDR yace bai amince da wannan demarche wannan mutum ba gwamnati ita ce bata amince da a zamna a tattauna tsakaninta da opposition da nan na file ba don haka kowa san da aniyarta mugunya bayan magana OEF din nan da demokrasiyar Niger cikin tagartagar ta demokrasiyar Niger ta tabarbare ta shiga halin kakanika yi doka gwamnati wadda gara maka dauka abin shi sun hiddo wani code electoral wanda ke aiki da wanda gwamnati ga su wanda gwamnati ta bai so ba a aiki da shi kwada electoral din nan gungun wani AFDR sun ce wasu amince da shi ba kuma duk wani gungu wanda san ciwon kanshi ya ce bai amince da shi ba gwamnati nan tana tsayin daka masa ka abunta kuma mun ce wannan abu ɗan Allah duna da annabi sai mun ga ba gare shi da haka ba za mu iya ganin gare shi ba ba ta da goyon bayan ku ba bayan duka tunatarwa da aka yi wannan kwamiti na FDR kira na farko shine yana tilasta mu gwamnati duka mutanen da ta kame ta ɓoye 'yan ƙasa sai kokari ta sike su A yau ne ake bikin ranar cutar amosanin jini ta duniya cutar wacce take da nasaba da jini a cewar shugabar kungiyar masu yaƙi da cutar ta amosanin jini a Nijar akalla mutane miliyan uku da dubu ɗari bakwai ne suke fama da cutar kwatankwacin kashi 23 cikin ɗari. Maryama Kenda ta leƙa a cibiyar da ake kula da masu cutar inda ta yi kitibis da wata kakar wani yaro ɗan kimanin shekara tara da ke fama da wannan cutar ta amo jini ga abin da take shaida mata. kwanakin mu biyar ke ga rabona da nan ya juma don ya kai shekara guda rabon da ya taso mata da can yana zo mata kirz kirz gab gab gab gab amma yanzu Allah ya sa wannan duka ya yi sauki sai shekaran jiya da ya sake tasowa da masassara yake soma sannan kirz din ta shigo ni sai ma in ce a lokacin nan a mace ma na kawo ta a nan. amma yanzu alhamdulillah da cutar ta kama ta ba ta magana ba bakin magana don tana lakwal ne aji na biyu abin ya faru bakin ya darme kawahun da hannun suka ka ina la'akari sosai da lokacin da zan bata abinci ruwa ga ta nan dai kulliyomin nike bata magunguna magunguna suna da tsada da farko kalar magani guda ne nike saya kuɗin shi jika 25 zuwa jika 30 shekaran jiya ma ta na ɗan jima rabona da shi da na je na saye jika goma da ɗari biyar na saye shi. kan na fahim kogi son ba sa da mana dai ka zambar hinkan da zongugu. To madalla da fatan za a muna afuwa kamar yadda na bayyana a jiya ne aka yi bikin wannan ranar ta ranar amosanin jini ta duniya kenan. Dimmin jama'a ne a wannan shekara ake tsammanin za su fuskanci ambaliyar ruwa a cikin waɗansu yankuna na ƙasar Nijar, reshen ma'aikatar Majalisar Ɗinkin Duniya ne OCHA ya wallafa haka a ranar jiya. Ga ƙarin bayani ta da Asuma Shina. Ƙasar Nijar na cikin haɗarin fuskantar sabon lamarin ambaliyar ruwa a bana. Lamarin zai iya shafuwar sama da mutane dubu ɗari da saba'in a cikin jihohin Doso da Yamai, kamar yadda ƙungiyar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta ruwaito. Hasashen yanayi na tsakanin watannin Shuye da Septambar masu zuwa ya nuna cewa za a sami ruwan sama masu ƙarfi a cikin yankuna da dama a ƙasar nan. A cewar ƙwararru, jimillar yawan ruwan sama haɗe da wasu masu zuwa nan gaba da kuma masu gudana a ƙasa za a fuskance su a jihohin Tilibiri, Yamai, Doso, Tawa, Maradi, Zandar da Difa. Kamar a shekarun da suka gabata, a bana ma hasashen da aka yi domin rigakafi da faruwar ambaliyar ruwa ba zai isa ba, ganin yadda aka hango lamarin. Duk da yake an tantance wuraren da ke iya afkawa cikin lamarin ambaliyar ruwa da mutanen da abin zai iya shafa, kokarin da ake yi shine na kawo agaji, ba wai na rigakafi ba a cewar Ocha. A Nijar kimanin masu diploma daban-daban 44 ne ake amfani da su wajen koyar da fannin kimiyyar rayuwa da ƙasa cewa da SVT. Alasan Maman malami ne mai kula da yada labarai a ofishin ministan makarantun sakandare kuma sakatare mai kula da yada labarai na kungiyar malam makarantun boko na sakandare ya bayyana haka ne a shafinsa na facebook ga abin da yake bayyana wa alasan kuzi ana samun mutane da yawa waɗanda diplom su ba daidai ba ne suna ba da ilimi bisa ga wannan asibiti ko kuma in an ɗauki ma wasu maciyar haka akwai mutane da yawa waɗanda gaskiya in dai a dibi haraka diplom ne bai kamata ma a ce an ba su bisa ga wannan maciyar asibiti wanda ya karatun juji bai kamata a ce mai shi zo shi karantar da harkar dutse ba abinda duk ya shahi harkar jikin mutum da na dabbobi a gaskiya abin yana ba mu mamaki sosai mahi yawancin masu karantar da asibitin nan yau in ka diba su ne ke karantar da mathematics ko science physics cikin lise da mu shi karantarsuwa yana da tubali ne tubalin shi ka samu takarda ta wadda take baka incin ka zo kai karantarsuwa eh takardar nan ita ce diplom in in ka bai dace da macarkin nan ba za a samu matsala wurin kyakkyawan horo da zaka ba yara kuma za a samu matsala bisa abin da ya kamata yara a ce sun samu karshen shekara kuma za a iya samun matsala kenan in an ta wurin jarabata A ƙasar Amurka a jiya ta bayyana ficewarta a babban zauren shawara na kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya. A nasu ɓangare gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar Nijar Kod wannan yana nuni na tabbatar da matsayin ƙasar Amurka a cewa Kani Abdullahi shugaban ƙungiyar Kod ta tun lokacin zaben shugaban ƙasar Amurka ne Donald Trump ƙasar Amurka take ɗaukar Majalisar Ɗinkin Duniya da waɗansu sassan Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin marar amfani ga abin da yake bayyana wa Musa Nous pensons que pour les États-Unis c'est une régression parce que aujourd'hui tsammanin wannan wani kuma baya ne ga kasar Amurka domin babu kasar da za ta iya zama a ware. Kun yi haka ne domin kuna ganin cewa an so a ɗauki wani kuduri da shafi kasar Isra'ila wanda kuke ganin an yi saurayi a cikinsa. Alhali an je an kama shugaban kasa a Iraki ba wanda ya ce wani abu. Ina ganin idan sauran kasashen duniya sun san darajar kansu ya kamata su cewa Amurka daga yanzu ba ta da 'yancin hawan kujerar naki domin kwamitin hakkin bil'adama na ɗaya daga cikin manyan rassa na Majalisar Ɗinkin Duniya saboda takan kama a yi amfani da shawarwari kwamitin hakkin bil'adama a kwamitin tsaro. Kamata yi incin hawan kujerar naki ya dawo ma nahiyar Afirka wadda ita kaɗai ce ba ta da shi a halin yanzu. Kuna iya ku bar halartar wani zaman taron saka hannu kan wata yarjejeniya amma janyewa daga kwamitin hakkin bil'adama ina ganin abin kunya ne ga ƙasar Amurka. A cikin 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasashen Afirka biyar da suka halarci gasar cin kofin duniya da ake gudanarwa a ƙasar Rasha, kawai 'yan wasan ƙasar Senegal ne suka wato taɓuka wani abun a zo a gani, inda suka lalasa 'yan wasan Polong da Cibiyu da ɗaya a gaban shugaban ƙasar Senegal Macky Sall. Morocco, Nigeria, Tunisia, Egypt duka ba su kai labari ba. Haruna Dulla tsohon mai horar da 'yan wasan Mena na ƙasar Nijar ne ya muna fashin baki a hirarsa da Sumana Amadu. ya waje ba a girgiza ma tawagogin kwallon kafa na nafiyar afirka game da samun karuwar kwarewarsu tawaga ko ɗaya ba ta kasa ba ga karan da ta yi ba kuma wani abun faɗi ga 'yan ƙwallon ɗaya-ɗayansu yanzu abun bukata shine haɗa cikin tsuri guda domin ƙarfafa ƙarfinsu da fasa'arsu tattare tawagogin biyar sun fuskanci ɗaukar shigar raga ta bugun kwana ko kuma bugun da ake kai tsaye kusancin raga su buga ƙwallo da za su haɗa kai gaba ɗaya zuwa ga raga da kuma ɓangaren tsare raga kamar yadda dai 'yan tawagar senegal suka yi a kowane sarari ana ganin su su mahi yi karbe gudanar da kwallon fiye da 'yan Poland. Ana iya zaton Senegal za ta sake irin wannan karo da ta yi har ma ta zarce haka su kai ga matsayin da suka cimma shekara ta 2009. To yanzu sai wato rahotonmu na musamman bullowa ɗariƙa salafiya Afirka ta yamma shine maudu'in da babbar muhawara da aka shirya a cibiyar lasdale Masani Abdullahi Sunai ne ya shirya wannan muhawara ga abin da yake shaidawa Alasan Kuzi. C'est un courant qui a émergé et qui s'est proposé de redéfinir la religiosité musulmane. Wani lamari ne da ya bunkasa kuma ya yi wa harka addinin musulunci sabuwar fasara. Misali ya yi suka ga ƙungiyoyin addini da kuma jawabai dangane da addinin Islama a wancan lokaci, kamar Tijaniya, Kadiriya da sauransu, inda suka yi tunanin cewa me ke tushen addinin Islama menene ba na tushe ba. A wannan lokaci ne suka shigo da batun bid'a, wato abin da aka kirkiro wanda bai da tushe a addinance. Daga nan sai suka ga ga cewa sauyin da ya kamata a kawo shi ne a kawo da duk wata bid'a da ake yi cikin aikata addinin Islama a zamantakewar al'umma ko a siyasance. Wani shiri ne na tsarkake addinin Islama. Ana iya gane lamarin salafiya kamar furta wani abin da ƙasa ke bukata, amma kuma wanda ba kullum ake fahimtar sa haka ba. Ina tsammanin abin da 'yan salafiya ke bukata shine al'umma ta samar da ƙasa wadda za ta yi daidai da tunaninta da kuma bukatunta. Daga ciki wani shiri ne na samar da ƙasar addinin Islama kamar yadda ake ji cikin bayanansu. Idan aka ku dubi irin ayyukan da ke faruwa daga kungiyoyin da ake doka kamar 'yan salafiya wato hare-hare zuwa ga musulmi ya za a iya gane wannan lamari al'amarin ta'addanci wato na hare-hare sabon lamari ne a cikin al'adar addinin islama baki daya wannan wani abu ne da ya kamata a rike idan na ce haka ina nufin ya kamata a aza ayar tambaya cewa a cikin wani yanayi ne wannan tashi hankali ke faruwa yi yiwu dalilai ne na addini ko ra'ayin addini masu cin karo da juna ko kuma wasu dalilai na al'umma da siyasa da ke sawa a yi amfani da addini wajen cimma wata manufa. A matsayina na mai bincike haka nake fahimta. Ina ganin harin ta'addanci tamkar sakamako ne na wata ɗabi'ar zamantakewar al'umma. karshen labarun kenan a huta lafiya.